shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yaba tare da jinjinawa irin tsarin da sojojin najeriya suka fito da shi domin yaƙi da ta'addancin da ke haddabar yankin ɗan sadau da sauran yankuna a jihar zamfara da arewa maso yammacin ƙasar inda 'yan sata dabbobi da satan mutane da yin fashi da makami da kakkashe mutane ko kuma kona garuruwa su kai shekara wa shekaru suna hana al'ummar wannan yankin samun zaman lafiya da kwana a idanunsu a rufe. To da yake an jinjina tare da yaba irin tsare-tsaren da za a amfani da shi wurin samun nasarar wannan yaƙi da ta'addanci a yankin Zamfara da waɗansu makwabtan jihohi wasu al'umma suna nuna damuwarsu cewa ba a yi wannan tsare-tsaren tare da sarakunan gargajiya da 'yan ƙungiyoyi na banga da na tauri domin samun nasarar wannan yaƙi gagarumi wanda zai iya taimakawa sojoji samun sa akan kari ba domin ƙarin haske kan wannan al'amura na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin al'umma na yankin zamfarar wanda ya rubuta wasiƙa ta musamman ga shugaba muhammadu buhari kwanan nan dangane da wannan lalurar da al'ummar wannan yanki ke ciki wato sanata sa'idu muhammad dan sadau domin in je ƙarin haske dangane da irin nasarorin da suka hango za a iya samu bayan da shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da wannan aiki mutanen zamfara musamman ma na yankin dan sadau inda aka yi baje-bajen waɗannan makamai sun gani a ƙasa domin irin makaman da suka zo da su da kuma irin kayan aiki duk can da muke ta zaton kamar irin karan ba a iya gane abin sun taho da na'urori sun gaya sun gwada mana mun gani ga mu cikin garin ɗan sadau gashi suna nunawa duk wani lungu na daji inda 'yan ta'addan nan ke zama muna gani wato wannan ya nuna cewa babu inda 'yan ta'addan za su koyi ko daga nan gusoma suna iya halba wannan na'ura abu ce ita kamar kyamara amma tana ɗauko hoton mutane tana kawowa ga kwamfuta ana gani yadda za a taba sojoji murni in sun yi nan ku suna in sun yi nan ku tare saboda haka fi layi mun gani a ƙasa a fatar da muke ita ce a samu kyakkyawan haɗin kai da goyon baya a samu kyakkyawan hulɗa tsakanin sojojin nan da malaman wannan jiha domin su sarafunan nan su za su haɗa sojojin nan da mutanenmu na gargajiya da suka san lungu-lungu da sako-sako na inda miyakun waɗannan mutane suke domin duk wuraren nan kafin a fara waɗannan ta'addanci mutanen waɗanda ake cima yan banga ɗin ko yan sa kai ba inda ba su sani ba wajen yawon halbin namun daji da sauransu to ba inda ki koyi gare su to wannan abu in aka same shi aka daina sa yan sanda suna kama su domin abin da ke tada ma 'yan sakan na hankali su sa kokarin su taimaka a kare rayukan jama'a amma kuma sai a zo a yi mutum shari a ce an gane shi da bindiga ko kuma ya kashe wani sai a kama shi to a idan muka samu haɗin kai gwamnati ta yi taimakon ne gaba ta yi ta shinhiɗa kyakkyawar shinhiɗa ta kyakkyawan dangantaka a tsakanin yan hatsarin sa kai da sojoji don yau sha Allah alhamdulillah wannan ma Yaƙi da ta'addanci ma kamar an yi shi an gama kamar an masa nasarar shi shi wannan gwamna na zamfara da kuma gwamnatin ita kanta ka yi suka a kan su kwanan nan dangane da sako-sako da rikon na kashi da suka yi wa yaƙi da wannan ta'addancin kana ganin yanzu za a samu wani sauyi ne cewar za ya tsaya a yi wannan yaƙin tare da shi kuma ya ba da haɗin kai sa ido kamar yadda kake ta kira ko kake ba da shawarar a yi. Eh, ina kyakkyawan zaton kullum ana bukatar husnul zanni kyakkyawan zato bisa ga jina ko shiga shugaban kasa da iya da na gana kaiwa yana komowa da kuma su abubuwa ma da na sani na karkashin kasa waɗanda ba na faɗi ba ne ga kafafen watsa labarai ina da kyakkyawan zaton haɗin kan da taimakon nan da muke neman gwamnati jiha ta ba sojojin nan domin a kyakkyawan zaton za a same shi insha Allah. tsohon dan majalisar dattawa na Najeriya kenan Sa'idu Muhammad dan Sado a tattauna da yi da shi dangane da tsare-tsaren yaƙi da sojojin Najeriya suka kai a yankin Zamfara domin fatattakar 'yan sata dabbobi da fashi da makami da kakashe jama'a da suka daɗe suna yau al'umma wannan yanki ta'adi. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.